الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na riyadu salihin na al'imam abu zakariya annawawi yau sha Allah za mu yi darasi na ɗari da goma kuma muna cikin ina jin babu haƙƙi zauji alal mar'a babin da ke bayanin haƙƙin miji akan matarsa ah, haƙƙin mata akan mijinta a kwango babu eh, haka ne haƙƙin zauji alal mar'a haƙƙin miji ba shi ne babu faƙaƙi alal iyal babin da ke bayanin ciyar da iyalai hakki na wajibi na ciyar da iyalai za mu tashi wa an ummi salamata radiyallahu anha haka ne ko قالت قال قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنية فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi wa an ummi salamata daga ummu salama radiyallahu anha Allah ya da ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قالت تتي قلت يا ya الله نتي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم هل لي عجر في بني أبي سلمة yanzu ina da lada dangane da sha'anin ƴaƴan Abu Salama an unfiqa alaihim na ciyar da su yanzu idan na ciyar da ƴaƴan Abu Salama dan samu lana ƴaƴan ka ne na cikin amma wanda ta haifa da Abu Salama kafin ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta ita ce yanzu in na ciyar da waɗannan yaran dan samu lada walastu bi tarikatihim hakaza wa hakaza kuma fa ba zan iya barin su su dinga yawo su yi can su yi can wai suna neman abinci ba wato a ɗabi'ance ma dai uwa ba za ta bar 'ya'yanta da yunwa ko da babu lada sai ta ce to yanzu idan na ciyar da su ɗin duk da cewa dama ba zan iya ba zuciya na ba za ta bari in basu su shiga can su shiga can suna neman abinci ba zan samu lada inna ma hum baniya ta ce ya rasulullahi ƴaƴana ne fa. kuma ya sani ƴaƴana ne fa fatawa take yi tana bayani dallan dallan faƙala sai manzala ta sai ce na'am ya ce i laki ajiru ma an fakti alai kina da ladan abin da kika ciyar a kansu wato in kin ciyar da su za ki samu lada in kin ciyar da su za ki samu lada muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi ummu salama ba zan bar ƴaƴana haka za wa haka za ba yana nufin ya taba'aru na huna wa huna wai tafarraku na fi talabil koti yaminan wa shimala ba zan bar su su rarraba wajen neman abinci ba wannan su tafi can kasuwa wannan su tafi kororo wannan su tafi tasha ba zan bar su ba shi ne dai zan nema in ciyar da su sannan kuma ‘ya'yana ne da nake tare da su abin muhim ilayya ina taro su zuwa gare ni yanzu ina ciyar da su zan samu lada manzan su ma ce za ki samu za ki samu wannan shi ke nuna a kai ko da ciyarwa na wajibi kai za ka samu lada ko ƴaƴanka ke ciyarwa za ka samu lada wannan tana mace don tana ciyar da ƴaƴanta ummu salama kafin ta auri manzo Allah ta kuma mata ce ta Abu Salama lokacin da Abu Salama ya rasu ta yi addu'a da manzo Allah ta kuma yace wannan musiba ta same shi ya faɗa kuma yace idan yayi wannan musulmi yayi wannan addu'an za a mayar masa da asarar da yi shi da asarar da shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ko wa aqib li khairan minha ya allah a gare ka muke a gare ka za mu koma shine ma'anar inna lillahi wa raji'un da wurin ka muke kuma wurin ka koma ya Allah ka bani ladan wannan musiba da ta same ni kuma ka mayar min mafi alkhairi idan dukiya ce kai azara Allah sai miyar maka mafi alkhairi ya amsa ta idan mata ce sai canja maka mafi alkhairi in miji ne sai canja miki mafi alkhairi to da dai wannan addu'an sai kuma ta kama tunani ta ce man khairu min abi salama wane ne fi abu salama ne kam innahu awwalu baitin hajara fi sabilillah shine gida na farko da ya hijira zuwa ga tafarkin Allah ma'ana wa dan samu yanzu matsayi irin da wa dan samu fiye da abin to sai manzon Allah ta sanwa bayan ta gama ita sai aiko a gaya mace yana son ta zai aure ta ga ta samu wanda ya fi wanda ya fi wanda ya fi Abu Salama lokacin da maza ta zo aurenta tana da 'ya'ya guda hudu akwai umar akwai muhammad akwai zainab akwai durra wayannan su ne ƴaƴanta da take magana in ta siyar da su za ta samu lada to daga cikin uzurorin da ta kawo manzo Allah sallama akwai maganin yaya da aka gaya mata sai ta ce kai za ta iya auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ta kawo uzuri guda uku na farko tana da ƴaƴa har guda hudu agololi wa zai auri mace da agola guda hudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ta tsora masa nauyi sannan na biyu tana da shekaru shekarunta sun riga sun ja kada ya zama na maza sama bai ji daɗin zama da ita ba ko mu'amala ta auratayya da ita ba na uku kuma tana da tsananin kishi kan ta je ta dinga bata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rai ka san mace mai tsananin kishi ba ta da daɗin zama to tana da tsananin kishi to sai ta gaya maza sama ta ce wannan shi ne uzurin da a hakura da sama ta ce wannan ba matsala ne. amma shekaru shekaru ba su dame ni ba shi maza sama ya aure ma wacce ta shi ma ballanta na wannan ita shekaru ba matsalan sama ne amma ki zan rike su kaman ƴaƴana ya miki alƙawari zan rike su kaman ƴaƴana kaga an gama wannan bangaren sannan kishinki kuma zan miki addu'a ko zafin kishinki zan miki addu'a ubangiji ta ala ya yi miki zafin kishi manzala ta sama sai mata addu'a amma mai zafin ba kishin kan bayan da za a yi babu shi a yi Allah halitti mata da shi amma mai zafi shi ne aibi mai zafin don so ne yake kan kishin to sai aka mata wannan addu'a manzala sama sai ya aure ta to amma wataran an tafi ki. a halin tafiya manzala kuma ya manta ya shiga gidan safiya da dinto lakin safiya su dinto a ranan ranan umu salam sannan fa sai kishin ya motsa ta ce yanzu a ranan kwanan na za ka shiga dakin ya yahudi manzala kuma ran sai ɓaci ta fahimci yar manzala kuma ya ɓaci ta dinga ba shi hakuri sai ta ba shi hakuri kuma asalin safiya ai abin nan ne na banu sala na banu quraiza banu quraiza yahudawa ne takwas an ribato ta ne manzo sama ya inta da aure ta amma wannan kalmar ta yi muni wannan kalmar ta yi muni kawai musulmi ya musulunta ne ka zo ka ci wannan sabon musulunta kaga zai ba daɗi to amma tun da kishi ne ya sa wannan ba za a ba za a mata komai ba an ba ta uzuri kuma ta yi nadama ta ce a yi mata addu'a Allah ya gafarta mata abin da abin da ta faɗi da dai je ta rufe su da duka ba kaga da sauki an wani kishin wata ne na ta rufe amaryar da abin nan sai matan da duka to wayan nan su ne yaranta kuma Umar shi ya fi shahara a yara shi Umar shi ne wanda maza sama yake cin abinci tare da shi yake ce masa ya gudamu san billaha wa kulbi yamini wa kulbi ma yalika ya kai yaro kai bismillah za ka ci abinci sannan ka ci da hannun dama kuma ka ci gabanka kaga mun samu sunnoni cin abinci guda uku da sababin umar manzo kuma yana cin abinci da shi ko yana sa shi a gaba yana cin abinci yin bismillah ci da hannun dama da kuma cin gaba ka ci gabanka bismillah zaka kori shaitan kace bismillah bismillah to baraka ci abinci da shaidan ba man ba kai ba shaidan zai sa hannunsa ka ci da hannun dama ka saba wa shaidan don ba za ta ce ba inda shaidana ya akulu shi mali shaidan shi yake ci da hannun hagu karka cin abincin shaidan ka ci gaban ka karka dago da abinci in ka ci iya gaban ka wani ma ya zo sai ya ci saura don kana ci da wani kana cin gaban ka wancan ma yana cin yana cin gaban sa amma hannun ka kai ya kai can wannan dago da abinci ne sai yin abincin kala kala ne kawai da muka sha bayani in kala kala ne a gaban ka babu ɗaya kalan to za ka iya kai hannunka ka ɗauko kalan da kake bukata wannan ba za a ce kai laifi ba to wannan yaron shine shine shine Umar bin Umar bin Abi Salama Umar dan Abi Salama wato dan Ummu Salama kenan wanda ta zo da shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana nuna mana cewa idan mace ta ciyar da ƴaƴanta marayu fi sabilillah za ta samu lada sannan kuma duk hadisin da aka faɗa dangane da falalan ciyar da marayu uwa ma ta shiga za ka ce ana wa kafir da yatimi fi jannati haka ni da mai nan mara a janna haka muke to har uwa in tare ni marayunta za ta zo tana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a janna shi yasa ya zo wata riwayan ana wa kafir da yatimi lahu qawli ghairihi fa hatini fi janna ni da mai renon maraya na sako na wani sa kaga marayan ka shine kamar uwa kenan kaman babba kaman wa kaman kaka duk marayunsa ne ko wani wanda bai da dangi da shi kwata kwata zai tashi tare da manzo Allah ta sama a aljanna sannan hadisi na gaba dai yana cewa wa an sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu fi hadisihi at-tawil alladhi qaddamnahu fi awwal al-kitab في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أدلت بها حتى ما تجعل في امرأتك متفق عليه وانا جئت من كرن تاجي أتم آية أباب النية إيه وعن سعد بن أبي وقاص نجساتا أبي وقاص رضي الله عنه ألا تدتي في حديثه الطويل حديث الوان يكي توبو الذي قبلناه في أول الكتاب wanda muka gabatar da shi a farkon wannan littafi a farkon wannan littafi fi babin niyyati a babin niyya wannan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lahu manzala sallama ya ce masa innaka lan tunfik nafaqatan lalle kai ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba wato ba za ka yi sadaka wata sadaka ba ba za ka ba da kyauta wata kinta ba tabtaqi biha wajh Allah wanda kake neman yardan Allah da wannan kyautan illa ujirta biha sai an baka lada da sawabin wannan kyautan da ka bayar ko ciyarwar da kai hatta ma ta jalu fi simra'atika har abin da kake sawa a cikin bakin matarka wata duk wani abinci da kaciyar za zaka samu lada ko da matar ka kaciyar duk wani kyauta da kai zaka samu lada ko da matar ka ka bawa me yasa ka ce har matar ka saboda a ɗabi'ance matar ka kan kuma don ka samu lada ba za ka ciyar da ita ko ba don ka samu lada ba ko don hidiman da take maka ko don ɗawainiyar da take maka ko don jin daɗin da take da ita za ka ciyar da ita amma idan ka sa kyakkyawan niyya sai ya zama ka samu me ka samu lada wato kayi ne kuma don samun lada kenan sai ka samu lada sai sa ka ce tabta biha wajh Allah kana neman yardan Allah wannan sai tabbatar mana da ka'idan la sawaba illa bin ba a samun lada a aiki sai kai da kyakkyawan niyya in kai da niyyan ka samu lada ka samu ko don wani abu daban kai to iya abin da za ka samu ke a sai idan mutum yana ciyar da iyalinsa don ya samu lada to zai samu lada in ya sa niyya kyakkyawan niyya a cikin a cikin zuciyarsa kai kowane abu idan ka yi shi don Allah za ka samu lada a kansa ko da zahirin abun aiki ne na duniya amma sai ka yi shi da kyakkyawar manufa da kai kuma za ka samu za ka samu lada ya zo a hadisi wa kam amalin ya tasawwaru bi amali dunya fa yasiru min amali al-akhirati bi husni niyya da yawa aiki yakan zo a sura ta duniya in aiki a zahirin sa aikin duniya ne amma kuma sai zama aikin lahira saboda mai. saboda kyakkyawan niyya ka yi shi da kyakkyawar manufa ka yi wa matanka ɗinki ka samu lada ka ba ta abinci ka samu lada ka gyara mata ɗakinta kayan ɗakinta ka samu lada ba zahiri kuma kamar ka yi don kanka ne ka gina wasu gida mai kyau ka sa su a ciki ka samu lada to ballantana kuma idan ka yi wa wasu daban waɗanda suke ba ba iyalinka ba a lafazin abin na imam muslim ya ce hatta lukumata ta ji aluha fi simra'atika halloman da kake sawa a bakin matarka da ka samu lada to ka kenan a sai hanyoyin samun lada nan mai aure sun fi yawa akan wanda bai da aure hanyoyin samun lada nan mai iyalai sun fi yawa akan wanda bai da iyalai saboda tsawaniyar ba dai bane ga mata ga 'ya'ya tsawaniyar da take kanka gurgurdan tsawaniyar ga gurgurdan ladanka bari a ce bayan iyayen ma bayan iyalen ma akwai iyaye kana ɗaukar ɗawainiyansu za ka samu lada ya zo a jisi da bai inganta ba wai falalan mai abin nan ko karanta shi cikin alƙawlul hafiz yana kawo rubabbun hadisai ya ce falalan sallan mai mata da marar mata falalan su saba'in ne ya eh, duk mai mata yi sallah za a ba shi ladan sallan marar mata sau saba'in kamar dai bai inganta ba wani amma dai in ka duba ayyukan da yake yi ɗawainiyan da yake yi sai wuya wanda ba da mata yi wannan ɗawainiyan ina da wahala Ku kaga shi hanyoyin samun ladansa suna da yawa ga 'ya'ya ga iyalai kuma ya zo hadisi wa fi buzi ahlikum sadaqa zo wanda kake da iyalin ma shi ma sadaka ne murmushin da kake mata sadaka ne za ka da da kake yi da gunayenka da iyayenka da iyayenta duk dai danginta zumuncin da ake duk za ka samu lada idan kai abun fi sabilillah to an ce ko loman da kake sawa a bakin matarka za a baka lada yace to ina kuma idan ta ci ta koshi na ka ce zuƙuma loma da ina kuma a ce zomomi ne zomomi ne kaga za ka samu lada da ke da yawa ce to wani wani ya mana wa biya gobe ya ce bare ma kai ta mata yawancin yawan cin abinci ne <laughs> in ce sa mai loji ne sosai ta ladan ka zai yawa ko kana ce abincin mutum uku kaga ladan mutum uku ke da sai matar ka tana ci da yawa za Allah karka damu ka duba ladan da kake samu ka dinga hararo ladan da kake ladan da kake samu kai ba yawan cin da ba a'a lallai zai samun lada wacce ba ta ce kuma ka kaga ladan yana dan takaita loma uku hudu biyar ka samu dai mai ci sosai sai ladin ya yawa kar ka zo ka ce ka ji zai boye shinkafan ka <laughs> akwai lada a ciki to manzala kuma ya ce fi kulli zi kabidin radabin adam duk wani mai hanta danye idan ka bashi abu za ka samu lada in ka kai shi za ka samu lada ko ruwa ka bashi Ta muna da kisan a wannan karuwan nan ko wanda ta shayar da kare karen yana jin kishirwa ne amma ta sa kofinta da igiya ta je ta ɗauko ruwa ta bashi ya sha sai Allah ya gafarta mata da zafin wannan ya bata aljanna ku dube ta karuwa ce kuma ku dubi karen kuma dabban kuma kare ne kaga ba kare dai ba dabba ne na arziki ba sannan ma karuwa kuma ba mata ce ta arziki ba amma tun da ta aikin lada tun Allah sai Allah ta'ala ya fi mata tun zulumanta ya sa ta aljanna to kare na aikin alheri da za ta yi la ta na min al-ma'rufi shay'an kare na aikin alheri ko ya ke to ina ga wani kuma a ce mutumin kirki ne ba karuwa ba ba fasiki ba bawan Allah da suka ba shi abinci su da koshi da wani irin ya zaka ka wannan ladan ko ne almajiri da zai zo ya bara bai da abinci ka ba shi su da kare ma an ba shi ruwa an samu lada ballantana kuma wani mutumin kirki bawan Allah idan wannan ya zama a haƙƙin matarka cewa za ka samu lada ina ga kuma haƙƙin wasu mutane ko wasu mutane daban wa'inda ba ka ba kaga ladan zai fi yawa kenan in malayan fiƙi suna cewa ciyar da matanka da kake yi saboda saduwa da ita da kake yi rana na nufin ciyarwa na wajibi wajibcin abun abun saboda kana amfana da ita in kana amfana da ita dole ko ka bata abun? amma a hakan kuma in kai don Allah sai ka samu lada sai na ga wani kuma wanda dama ba wajabta maka abun nan ka ciyar da shi ba hadisi na gaba وعن أبي مسعود رضي الله عنه وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه أنا شماء حديث البخاري ده مسلم daga Abu Mas'ud Al-Badari wanda ya je yakin Badar radiyallahu anhu Allah ya jire shi wato ba ba ba ibnu wannan abu mas'ud shi kuma anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzala ta sama kale yace idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi idan mutum ya ciyar da iyalansa abinci nafakatan ciyarwa ya hasibuha yake neman ladan ciyarwan wato don Allah yayi ajiya da sadaka ciyarwan ya zama sadaka a gare shi za a ba shi ladan sadaka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito hadisin da aka ce ahlihu kaga ƴaƴansa sun shiga Sai ƴan uwansa ma sun shiga ƴan uwan mutum ma ana cewa iyalansa za a ce ahlihu saboda haka kaga in ka ciyar da matarka za ka samu lada in ka ciyar da ‘ya'yanka za ka samu lada in ka ciyar da ‘yan uwanka za ka samu lada matuƙar haifi da bilin lafi ballantana in wasu daban ne kuma ba ‘yan uwa ba ko iyayenka ne kake ciyarwa za ka samu lada kuma za ka samu albarka albarkan kuma sai ta bayyana maka tun a rayuwarka kafin a je lahira to kaga wannan yana nuna maka matsayin ciyarwa fi sabilillah dan da aka ce yahtasibuha da yake neman ladan a cikin da niyyar ladan zaka samu wannan lada. saboda innamal a'malu binniyat ayyuka suna tabbata da niyya la thawaba illa illa binniyya ba a ba da lada tsirin kai da niyya al'umuru bi maqasidiha in ka bayar don alfahari to iya alfahari shi ne wannan a yaba maka ko don a ce kai mai kokari ne shikenan amma in ka bayar don Allah magana ta kare don ka samu lada a wajen Allah ta'ala ko ba zai hana a yaba maka din ba ba zai hana a yaba maka ba to ciyarwa na wajibi akwai lada ciyarwa na mustahabi shi ma shi ma akwai lada idan mutum ya ciyar da iyalansa ba tare da niyya ba ba tare da niyyar samun lada ba ya yi ko bai yi ba ya yi ya sauke wajibi bari azimatu ba za a tukume shi a lahira a cikin ka ciyar da iyalinka ba amma fa babu lada in ya yi niyan kuma da niyan lada kuma to kaga zai samu lada ya yi don ya sauke wajibin da Allah ya ɗora masa kun gane bambancin eh ciyar da iyali wajibi ne yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah dole ka ciyar to sai ka ciyar ba da ba da niyya ba ba da niyya samun lada ba to yanzu ka sauke wajibinka ba za sa ka a wutar ba ka ciyar da iyalinka ba amma kuma da za ka yi kyakkyawan niyya kuma za ka samu za ka samu lada wato misalin wannan kamar mutum ne idan yana bin kabashi bashi dubu ashirin wajen wani kai dama dole ka kamya ko sai ka zo ka bashi dubu ashirin shikenan ka sauke wajibinka lahira ba za a kama ka ka je da hakkin wani ba kuma bai sai kai ka kotu ba amma a wajen biyan sai kai da kyakkyawan niyya zan biya shi saboda ubangiji ta lace inna allaha ya amurukum an tu'addu al-amanati ila Allah ce an baka amana ka rike amana kuma ya ce manzon Allah ya ce wala takun man kana karka ha'in joni sai kai ji tsoron Allah sai ka biya saboda karka zama maha'inci to za ka samu lada gashi bashi ne dama dole ka biya in baka biya ma za a iya daure ka amma tun da ka biya da kikkiya kuma sai ka samu sai ka samu lada daga sabbin wannan al'umuru bi maqasidiha وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت حديث صحيح رواه أبو داود وغيره أنا حديث أبو داود يروي shi. da waninsa man Ahmad ya ruwaito shi hakim ya ruwaito shi Hadishin daga Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma Allah ya yarda su kale kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama ce, kafa bilmar mar'i isman ya ishi mutum laifi an yi bayi a man ya hutu ya tozartar da wanda ya waje bai ciyar da shi a tozartar da babanka ya zama yana cikin yunwa kuma kana da halin da za ka iya ciyar da shi wannan ya ishe ka laifi ka tozartar da iyalinka matarka ka tozartar da ƴaƴanka alhalin za ka iya ciyar da su ko ka da ƙarfin da za ka je ka nema amma kai ta shirmen ka su zo su shiga wani damuwa su galabaita wannan babban laifi ne maza sama ce wannan ya ishe ya zama laifi ko kuma an baka amana na marayu ka je ka walakanta su ka tozarta su ka kula da su ana barin su da yunwa wannan shi ma babban laifi al-khattabi yace yuridu man yalzamuhu qutu min waladin wa zawjatin wa abin wa um wato ana nufin wanda ke da shi waje ba akan ka sai ka bar shi to ka baka ciyar da shi ba Allah ta'ala zai tambaye ka matarka ƴaƴanka babanka mamanka wannan su ne waje baka ciyar da su kanka kanana da matanka ko da masu kuɗi ne da iyayenka in ba su da shi wajibi ne ka ciyar da su in ba ka ba Allah ta'ala zai tambaye ka to wannan hadisin kuma akwai wata fadakarwa a cikin sa fadakarwan shine da ake faɗan falalan sadaka fi sabilillah ko sadaka tana da falala to ta ake nuna maka fa sadakan da zaka yi sai in ka wadatar da iyalinka ana ka ciyar da su abin da ya zama wajibi abin da ya rage sai ka je ka yi sadaka da shi amma kada iyalanka suna jin yunwa sannan ka ɗauki abinci kuma ka je ka kai wani wuri kaga ka tozartar da wanda ya waje baka siyar to nan maimakon ka samu lada kuma za ka samu alhaki domin ka bar me ka bar wajibi kana yin mustahabi ciyarwa na wajibi wanda in ba su ci ba ba su rayu mai kyau ba sai ka ɗauka sai ka ba wani mafi ta ce ne ai inda kanka ne kai da wannan sai a ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kana jin yunwa sai ka ba wani yake wannan abun ai ba maka ne amma matar ka na jin yunwa sai ka cewa matar wani to me kai ai nan sai a kama ka an ka na jin yunwa ka cewa tan wani a sai ka gama na wajibin sai kai na sadaka sai kai na sadaka fi sabilillah yasa manzo sama yake wabta bi man ta'ulu zamu zo kan hadisi ka fara da iyalinka ka fara da iyalinka to wannan hadisi yana nuna mana wato laifin wanda yake barin ciyarwa na wajibi ba ka kyautata wa iyalanka kana ta kana ta kashe kuɗi a gifi. sannan kuma yana nuna mana sadakan da za a yi sai idan an an sauke wajibi ne su an ciyar da iyalin. shi ya zo a hadisi wa khairu sadaqati ma kana an zahri dina za mu zo kan hadisi sai yin sadaka wanda ya zama bayan wadata wato ka wadatar da ka sannan sai ka je ka bayar fi sabilillah idan kai haka to shine ka kai abun da ya kamata sai ce warawahu muka ce hadisun sai rawahu abu dawud na cikin hadisun abu dawud ya rawaito shi gairu da wani su shine imam ahmad da hakim Sai wa rawahu muslimun fi sahihihi imam muslim ya rawaito hadisin a cikin littafin sa sahih muslim bi ma'anahu wanda ma'anan zai zama iri daya kale yace kafa bil mar'i ithman an yahdisa amman yamliku qutahu ya ishi mutum laifi ya tsare wa wanda yake mallakan ciyar da shi abincinsa ka hana shi abinci wajibi ne ka ciyar da shi kuma ka zo ka hana shi ka hana shi abinci kamar shugaba ko kamar shugaba ya hana abun nan dinsa ya hana bawansa abinci wannan babban laifi ne ko uba ya hana ɗansa abinci ko miji ya hana matarsa abinci ko da ya hana iyayensa abinci alhalin ba su da shi to wannan babban laifi ne kuma Allah ta'ala zai kama mutum da wannan laifin ya isa ma a ce laifi wato laifi ne babba haka nan ni dabba idan ya hana ta abinci shi ma babban laifi ne ka daure saniya ko ka daure rago ka hana shi abinci yana ta kuka ko akuya wannan shi ma babban laifi ne kuma hukuncin sa shari'a musulunci a kwace ragon a sayar da shi a damka maka kuɗi ba idan akwai a ce haka a kwace ta a sayar da ita a zo a damka maka kuɗin ka shi kenan an ce ita ita ma dabba tana da haƙƙi ai akwai hadisi mai wanda ya tsare kin wako masu tego daga da timra atun nara fi irratin ha lahiya ata ha. ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت حزلا وتما تاتاشي قوتا لتنبي كنوا wanda ta zo ta tsare kyanwa ba ta ciyar ita ba ba ta sake ta ji kwarin ƙasa ba har ta mutu saboda rama to zama saurin ta shiga saurin shigan ta wutar jahannan kyanwa ma in tsare ta ba ka ciyar ita ba ta halaka za ka shiga wutar kyanwa da haramun nema a ci na maki ko awaki ko shanu haramun ne ba a yadda ba a yadda ka zalunce su ba kuma inda ba a yadda ka tsora wa dabba kayan da ya fi karfin ta ba ko jaki ne da kai ba a yadda ka tsora masa kayan da ya fi karfin ba ko kai ta dukansa kai ta dukansa wannan zalunci ne Allah zai tambaye ka ibe masu kai shanu kudun nan kai ta dukan shanu da ita sai malam ko a fesa musu wani abu a idon su ko gurgurwa kasu yi to gaskiya wannan Allah zai tambayi mutum don ita ba ta magana ba kuma alhakinta zai iya kama ga wallahi duk rayuwarka ta zama cikin wahala kawai kana ta wahala ba ran da zaka fita daga wahala tun anan duniya ya kamata a dinga tausaya manzo suma cewa yi abun nan inna allaha kataba lisana ala kulli shay'in wa idza qataltum fatun alqitla wa idza zabatum fatun dhibha Allah ya rubuta kyautiya wajen da kisa akan kowane abu in za ka yi kisa ka kinta da kisan sannan za ka kashe mutum saboda ya yi laifi mana hukuma ta ce a kashe a samu takobi ya kashe wani ne a samu takobi a ɗauke wuyansa kawai kaga an kyautata shi ɗan sake idan za ka yi yanka ka kyautata yankan ka samu ka mai kaifi in za ka yanka dabbar ka ba ka yi ta wahalar da ita ka yi ta wahalar da ita ba a shi za ce wani hidda a dukkan shakuratahu wani yuri ilami hatahu ka wasa ƙoƙarin yankan ka hutar da abun yankan ka kuma in za ka ɗaure ka ɗan kace masa ba ɗaya har ba wannan fada wanda za ka kashe so da ya ta kashe shi har a yaki ya ka haramta kisan mutula kisan mutula shi ne ka yanke wa mutum kunnen ka miƙa masa ka yanke masa sa nan ka yanke wannan hannun ka yanke wannan kafar ka yanke wannan ka yanke sa ka yanke bakinsa haramun ne addinin musulunci ko da kafuri ne wanda yake son ya kashe ka a wurin yaki. yaƙi da na dabba malam da za a je a yanka a ci namanta an zo ana ta azabtar da ita da mutum ya ji tsoron Allah hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan يقول أحدهما اللهم آت ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا متفق عليه أن حديث البخاري ده مسلم سكر ويتوش وعن وعنه أبو هريرة وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة دك أبو هريرة رضي الله عنه الأجدش أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما زال سمع قال ياتي ما من يوم يصبح العباد فيه باب وترانا da mala'iku da bayi suke wayan gari a cikin sa illa malakani yanzilani farke mala'iku guda biyu suna saukowa ko tirana mala'iku guda biyu suna saukowa saboda wani aiki na musamman saboda addu'a ta musamman addu'a mutumin kirki mai ciyar da dukiyarsa fi sabila da addu'a mai ruwa. fa ya yaqulu ahduhuma ɗayan ɗayansu sai ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah ka ba wa wanda yake ciyar da dukiyarsa fi sabila khalafan mamayi mamayi wato in ya bayar Allah kai kuma ka bashi ina bayarwa kana bashi kuma Allah shi zai baka ba daidai yadda ka bayar zai baka ba zai ninka maka ne da bil hasanati falahu asharu amsalih wa yaqulu al-akharu in kuma yana cewa Allahumma aati mumtikan talafa ya Allah ka ba mai riƙewa ba bayarwa talafan halaka talafan halaka wato ka halakar da dukiya ko ka halakar da shi ko kashe masa albarka wannan hadisi bukari da mutum suka rawaito shi to addu'a ta farko na wanda ya sauke wajibinsa ne cikin alheri Allahumma aati mumtikan halafa ya Allah mai bayarwa ka bashi mamayi mamayi wannan ya ya ya ya hada ciyarwa na wajibi da na mustahabi yana yin na wajibi kuma yana yin yana yana yin na mustahabi to mala'ika yana masa addu'a to wannan addu'an mala'ika da addu'an ka wanne zai fi ko da addu'an wani miskini kaga addu'an mala'ika ya fi ya sunna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'mar to bayan addu'an mala'ikan kuma su ma miskinin da kake ba suna maka addu'a Allah ya saka da alkhairi ko kuma mabukatan da kake ba ko wa'inda kake alheri ko da ba wai ne bane to kaga suna yi maka addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi ne bi ma'anan sa Allah ya saka maka da fiye da abin da ka bayar shine ma'anan fa Allah khairan saka Allah khairan bayan da wasu ke ba saka Allah khairan a baka iya larabci ba kai da hausa kawai Allah ya saka da alkhairi inda larabci yake shine Allah khairan Allah ya taka maka da alkhairi wannan shine mukafa'an da zaka yi wa wanda ainihin ya maka alheri shine ta kuma biyan sa da zaka yi in baka da shi na za su ayyuka man sana ilaykum al-ma'ruf fa kafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bi fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafatum wanda ya maka alkhairi kai ma ka rama masa kai masa alkhairi in baka samu abin da zaka bashi ba ka masa addu'a har ka tabbatar da cewa ka saka masa in ka ce Allah ya saka da alkhairi ba wai ka gama ba Zan samu kuma bi zahril ghaibi ba tare da ya san kana yi masa ba kuma ka masa addu'a Allah yana karɓa wannan addu'a ne ya min alheri Allah ya saka masa da alkhairi Allah biya masa bukatunsa na alkhairi sai mala'ika kuma ya dinga ce maka amin wa laka bi mithlihi sai ce amin kai ma Allah ya Allah ya baka irin abin da ka roƙa wa wancan bawan Allah kaga an yi riba uku kenan ko ba riba biyu ba ma ka samu alkhairi wanda ya maka ya samu addu'ar ka sai ma kuma ka samu albarkacin addu'ar da ka masa wannan shine abin da ake bukata to ko da abu na wace yasa hatta mata da ake ciyar da su su dinga godewa mazajen su su dinga musu addu'a Allah ya saka maka da alkhairi dole ne miki amma kuma ki gode masa ki gode masa ballantan abin da ba na wajibi bane na kyautatawa ne yayi ki masa addu'a mai kyau to shi wannan bawan Allah an masa addu'a da za a miyar masa da abun da ya bayar fi da abun da ya bayar haka mala'ika yake masa addu'a wannan kamar fadin Allah ta'ala ne wa ma anfaqtu bi shay'in fa huwa yukhlifu duk abun da ka fiyar da fi sabilillah Allah shine mai miyarwa shine zai bayar mun karanta farkon wancan babin so da haka ba wai kai ne wai zaka iya zaka azaita kanka ba fa Allah ne mai azaita inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin Allah shine mai azurtawa shine mai ƙarfi. to in ka ba din kuma mala'iku na addu'a Allah kuma yana baka kuma na ƙasa malum min sadaka dukiya ba ta tawaya saboda sadaka ba wanda za a ce ya talauce sadaka sai dai lokacin talaucin sa ya yayi ko to in lokaci kuma shikenan in Allah ya kaddara masa talaucewa dole ya talauce amma ba wai sadakan da yayi da alheri da yake ne sa shi talauce ba alheri baya hana baya hana yin arziki baya hana yin arziki to bayan kuma an bashi a nan duniya an bashi mamayi sannan kuma akwai kuma wato abun nan a sakamako na lahira na lada kamar yadda ubangiji ta lace fa amma man ada wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil usra kaga wanda ya bada abun hannunsa kuma ya ji tsoron Allah ya ba tsakani da Allah kuma ya gaskanta da la ilaha illallah Allah ta ce za mu sauƙaƙe masa hanyar tafiya aljanna sakamakon sa aljanna ne kaga akwai ladan ladan lahiran ma kenan ga na duniya ga na ga na lahira duniya Allah zai zai sa albarka a rayuwanka ko dukiyar ta karu ko kuma Allah ya sa albarka a rayuwanka ko ya sa albarka a dukiyar ka. ko duka gaba ɗaya guda uku kaga kalafa yana da yawa kenan akwai wani farin ciki da mai kyauta yake ji na Allah ya ka da wannan shikenan sai zama in banda alif abin nan duk duniya ba abin da yake maka farin ciki kamar alheri kai kake bayarwa amma ka fi kowa mai karɓar jin daɗi don Allah ya maka tukunci da wannan ba shi kenan ba dama ai walwala da farin ciki shine rayuwa mai kyau sai sa maka nutsuwa a zuciyarka kai kake bayarwa amma ka fi mai karɓar jin daɗi shine ne ta walam ara kal ma'rufi amma mazaquhu fa hulul wa amma wajhuhu fa jamil shi alheri dan dan sana da daɗi iska sana da kyau duk abin da yake da kyaurin alheri ba idan kana alheri ya zama jini da tsauka a jikinka to in baka yi ba ma sai ka shiga damuwa wani shi sai ya rasa abin da zai ci shi shiga damuwa bai samu abin da bai karya ba yau ko bai ci abincin rana ba ko bai ci abincin dare ba amma wani kuma in ya rasa na yin alheri ma to sai shiga damuwa kuma kaga ya san daɗin alheri ne ai kamar ibada ne in kana ibada akwai matsayin da zaka karya zama kana jin daɗin ibada ba abin da ya kai maka ibada daɗi in ka resa ta to shine ka ka shiga damuwa ba in ka resa kuɗi ba ka samu halawatul iman din dadin imani to ka yau da kofi ne kana yi fi sabilillah har Allah ya sa maka wannan din dadin to haka alheri da kike shi ma haka sai kana ta mamakin wani da baya yi wanda ba yi kuma zai shiga cikin kunci to wannan ko yana cewa Allahumma aadi mumfikan talafan mumfikan ya Allahumma aadi mumfikan talafan ya Allah ka bawa mai riƙewa ba wanda ba barwa shi kuma halaka wanda suka ce ko dai halakar dukiya Allah ka halakar masa da dukiyansa haka mala'ikun suke nufi ko kuma shi din ma ya halaka gaba daya ko dai bar ya halaka ya bar duniya ko kuma ya zama na? yana duniya yana raye amma ya halaka ba ya jin daɗin arzikin nan in ma yana da shi amma fa ni ina son ku fahimci wani abu ba in ina in muna magana na magana bayarwa fi sabila kar ku tsammani masu kuɗi ko yake nufi ba har da kai ba yawwa dan nafi arzikin nan kai ma ku arzikin da Allah ya maka yawwa ba wai masu kuɗi zalla ba har ku har mu kowa da kowa saboda akwai juhudin muqilli ba ka da shi amma ka bayar kai an yi kokari to shi ma shi ma shi ma alheri ne dole ka kai shi juhudul muqilli idza ataka na'ilahu wa maghfiru fil gina fa siyani wanda yake da dan kadan ya baka kadan da wanda yake da yawa ya baka da yawa duk ne shi mai dan kadan ne yana da yawa dai yana da shi da yawa zai baka to ka dauka cewa kawai masu kuɗi ake magana kai baka bara kuma juma'an da za ta yi kyau tun daga ran laraba ake kanisa. ta in a yanzu baka bayarwa in kai kuɗin ma ba za ka bayar ba ka gino akan rowa kawai man shabba ala shi in ba dai ka tashi akan rowa kuma da rowa za ka kare amma in kana bayarwa ka dan kadan, din da kake da shi dan da ka sami yawa ma za ka iya bayarwa za ka iya bayarwa mai yawa saboda haka ka dinga bayarwa fi sabilillah duba mata mana mata ba sa rena kyauta dan kadan kadan suna bayarwa dan kadan kadan ba ai ke sa manzo sun ce la taqiranna min al-ma'ruf an karkare na abin da zaka bayar ko da dan kadan ne kai da zaka bayar ne ba ka ce karkare na ba ni karba ba ni karba shi ma karya rena duk wanda ya baka ai ya baka ne don yana son ka in ma dan kadan ne to ai yana ya nuna da yana son ka sai ka ji dadin wannan alheri ya za fa ita kyauta ma ba wanda ya wuce a bashi ka komin arzikinsa don tana nuna ina son ka ne kawai ko ina jin tausayin ka su sai suke roƙa masa halaka ko su roƙa dukiyansa halaka ko a kwashe albarkan albarkan dukiya ka bayan sai a sa maka albarka a dukiyanka da rayuwarka ka hana a kwashe albarka a rayuwarka da dukiyanka ko da dukiyar na nan babu wani amfani da amfani da take da shi sai sa ubangiji ta alaƙe wa amma man bakhila wastaghana wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra amma wanda ya rowa yake ganin shi ya wadatu kawai tunda shi yana da shi shi ba ruwan sa da kawai ka san wani hakan Allah sa arziki gani yake sauran kaman Allah ba son su ne saboda haka sai zama ne girman kai ne jiji da kai mai walakanta jama'a to ubangiji ta alaƙe kaga wanda ya yi rowa ya zama marowaci yake ganin shi ya wadata siyata la ilaha illallah ta wannan wala zai tsora shi akan hanyar tafiya wutar jahannama shi kuma kuma masa wutar jahannama tare da kaskancin da zai samu a duniya ba mutunci tun marowaci ba da wani daraja ko kima wajen jama'a ko an yi wa mala da shi kawai don kuɗin sa amma ba yana da daraja a zuciyarsu to ko don ka daga darajanka za ka yi kinta mun sha faɗa cewa shi kyautan nan fa ko da ba don lada ba ya kamata ka yi shi ba za ka iya yi don lada ba ko don kar a zage ka kuma ya halatta ka don don kar a zage ka kai kyauta don neman shiga wajen wani duk ana yi ki ba su tsawa manzala ta sama ne aka hana aka ce wala tamnun nasta ka ce karka ba da kyauta don ɗaukaka mai yawa amma ni da kai ba a hana mu ba kana iya bayarwa mutum mai kuɗi ne ka ka ɗauko ɗan kajinka ɗan kuwanka ko ni ɗan tsirinka da jirgin ka kawo masa saboda in ka zo tashi ya baka dubu ashirin ko ya zai yaji ya kawo maka ka ka zub da ruwa don ka taka damshi a halatta kyautan ya halatta amma manzo sun ya sa mata ka'ida yace idan ka san ba za ka bashi gurgudun abun da ya baka ba karka ba ko je ka bashi gurgudun abin da ya baka ko ka ƙara masa in ka san ba za ka iya ba za ka za ka abin nan za ka karɓa ne ka sha ka murtuce ka sha kunu ko kawai ka mayar masa da kayan sakawa wanda ita ce ka'ida idan nawa ba don Allah ya baka ba ya baka don ka bashi ne in ba ka yi bashi ba shikenan ka mayar masa da kyautan ka mayar masa to wannan ba ita muke magana ba akwai wanda za ka bayar don ka ɗaga darajanka don ka zama mai mutunci a cikin jama'a wani ya ce wa inni ra'aytu al-bukhla yuzri bi ahlihi fa akramtu nafsi an yuqala bakhilu na ga rowa yana ainihin kaskantar da mai ita sai na daraja kaina nake yin kyauta domin ne domin in zama mai daraja a cikin mutane domin in zama mai daraja a cikin mutane idan ba ka da imani da za ka iya yi don Allah to kai don ka daga darajar ka kyauta fa ba sadaka ba don ku ame ku bambanci bambancin sadaka da kyauta ita sadaka fi bi ake yi ta yasa sadaka da wanda kake so da wanda baka so duk zaka ba neman lada kawai ake kake amma kyauta kuma sai ka zaba ko don girmama mutum ko don kana son ta? to sadaka ita fi sabila kar wani zai ce wai ba ce za iya ba abin nan sadaka ko ba ko ko ba da niyan samun lada ba kyauta dai wannan tun malamai sun yadda da wannan sun yadda da wannan kuma me dalilin sa dalilin shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da kyauta don kana zage shi wani yana ci maka mutunci abin ya dame ka kare sai da zaka yi da shi ka dan dinga masa alheri ka dani wallahi wani zai ci maka mutunci ma sai da karfi sai kare ba zai bari ba ya ci maka mutunci ko da dan taba ne kuwa to sallallahu alaihi wasallam yana ba wa mutanen mutanen banza kyauta ya ba wannan ya ba wannan sai na Umar ya ce ya Rasulullah irin wa'annan ma irin wa'annan ma ka dinga ba su kyauta sai ta aradu an yi bakhiluni fala jiduni bakhila suna son sun zo sun roƙe ni ne in ban ba su ba sai su ce ni marwaci ne su je suna ta zagi na suna ta ai marwaci ne marwaci ne to ni kuma ba za su sami ni marwaci ba sai nake ba su kaga don kar mutum ya zage ka kar ya ci maka mutunci sai ka bashi ba matsala bane ai ko ka jawo soyayyansa duka wannan tahado tahabu ku ba da kyauta za ku so juna kaga za ka iya barwa don ka so don ka so shi ko A eh, don ya so ka kudi da kake ba budurwanka a tamfar da kake cinka mata da sauransu don Allah kake ni ai kaga don ka jawo ta ne ko in kai wasa ma wani ya fi ka barwa sai ka amma za ka ce haramun ne ba don Allah ya bayar ba don Allah ne ai don eh, ba don Allah bane amma ya halatta don matar don a so shi ya bayar kaga irin wannan abun cika akwai wanda ikhlasi ba sai ya shiga cikin zuwa na al'ada ne ko wani abu amma in kana son lada sai ka hada da niyya mai kyau shi nan sai ka samu sai ka samu lada manzala kuma yace aradu an yi kwashi dole suna son ke ba ba cikin nan mana toshe bakin su a cikin yi toshe bakin su ke ba su. kai me zabara ka yaka ba izra jamilan walau fi ghairi mawdi'ihi walan yabi'a jamilun aina ma zuri'a inna jamila wa in tala az-zamanu bihi wa laysa yahsuduhu illa alladhi zara'a ka shuka mai kyau ko da ba amma din sa ba domin ka shuka mai kyau to ba mai girban mai kyau sai wanda ya shuka shi komin tsawon zamanin sa akwai hadisi kisan wanda yayi wa karuwa da barawo da mawadaci sadaka ko hadisi ne hadisi yana cikin bukhari ya fita da sadakansa ya je sai ba wa mawadaci idan dare cikin duhu wa irin sadaka fi sabilillah nan ka so ma wani ya sani ya haɗu da ba ban Allah sai ba shi sadaka a sai mai kuɗi ne shi ko miskini yake sai ba washe gari da aka fito mai kuɗi ya ce wani bawan Allah ba ni sadaka bai sani ba bai san ina da shi ba shi ke nan sai mutane kan ga tattau je wani ya yi asaran kuɗinsa ya je ya ba wa mawadaci wani ya fara ni jiya ya ce wallahi sai na sake wata sadaka da daddare ya sake fita sai je ya haɗu wani mutumi shikenan nan ma sai bashi sadaka a sai mutumin barawo ne barawon kai sai je wani ya bashi sadaka ina ma ya fito sata ne ko nan sai aka ce cewa jiya da dare wani ya yi wa barawo sadaka bai sani ba ya farar da sadakansa sai ji labari ya ce ya Allah ya Allah barawo kuma ce amma Allah da yau sai na sake wata sadaka da dare ya sake fita da sadakan ya ba fi sabila ba wa ya sani iri duk wanda ka da shi nan kawai ka bai sai a da wata mata sai bata a zai matan karuwa ce kawai da zabe ta ce a ce wani ya bashi sadaka aka ce la wani ya ba karuwa sadaka ce ne ya fara Allah abin ya dame ce ce ya Allah na fita na farko na ba barawo na ba karuwa na ba mawadaci shi ke yana ta yin abun sai Allah ya aiko masa mala'ika mala'ika sai zo ya ce masa ni dan aikin Allah ne ina gaya maka Allah ya karbi ta dabbobi ka guda uku nan gaba ɗayan su duka an karbe su shi wannan farawan da ka ba sadaka wataƙila ba shi da kai nan ya sa ya daina sata ƙila talauci ne dama ya sa ya sata karuwa da ka bawa wannan kuɗin wataƙila ya sa ta kame ita kuma ƙila talauci ne ya sa ta take ne take karuwanci yanzu idan ka ba ta ce zama ta daina karuwanci ya ce ka ga mai kuɗin nan wataƙila marowaci ne sai ka zo ka bashi sadaka sai ce ah masu akwai bayin Allah a sai haka ake yi shi ma sai dawo yana yin sadaka sai ce sadakan ka an karɓe ta gaba ɗaya ka bayar kawai kai ka bayarwa baka san inda abin zai faɗa ba baka san addu'an wani bawan Allah ka je ka ba wani wali da ya maka addu'a kenan ka samu albarka a rayuwanka kuma ka samu aljanna saboda ka addu'o'in suna da abin nan suna da muhimmanci حديث نقب وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن زهر غنى ومن يستعفي يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله من ظل وعنه أبو هريرة رضي الله عنه ألا يجدش قال يتي اليد العليا حنون سما بارواكنا خير شيء في الخير من اليد السفلى لك حنون قصر mai roƙo kenan wasu malai suka ce mai karɓa idan ba matsala ba ne ba damuwa mai barwa ya fi mai ya fi mai karɓa amma in ana yabon bambi barwa ne ana kushe mai karɓa mai karɓar nan sai ya zama mai roƙo mai roƙo aliyadul uliya ulya hiya al-munfiqa al-mu'tiya hannu sama mai bayarwa mai kirwa fi sabilillah khairun shi fi min yadi sufla daga hannu na kasa mai roƙo mai cewa ba ni kusan roƙo baya halatta ko akwai karkashi a cikinsa sai dai in ya zama maka lalura to mai bayarwa ya fi ne mai karɓa. amma abin da ya sa malamai jumhurul ulama suke cewa fassaran mai roƙo ake nufi da hannu na ƙasa in da sufulan saboda akwai wanda za a zo a bashi bai roƙa ba kuma babu kaskanci a jiki za ka zo ka samu mutum ka bashi bai nema bai komai ba ka zo ka masa alheri amma kuma bai dauke kankanta ba kuma kai da ka bashin sai zama shi din ya fi ka kai da ka bashi. misali yanzu ba ana yawan manzala sama kyauta ba to roƙa yake ne to yanzu yanzu ka zo ka ba manzala ta sama ka miƙa masa ya karɓa hannunka ya fi nasa ka ga zai fi ba to daga cikin bayan Allah akwai wanda in ka bashi wallahi kai ne ka samu albarka na tabbatar maka kai ne ka samu albarka ba wai hannunka ya fi nasa albarka ba ka kwashi albarka ne saboda matsayinsa saboda matsayinsa amma wanda ya zo yana roƙo don Allah ka taimake ni ka ce kaza kaza ka bani To in ka bashi hannun ka yana sama da nasa ai shi ya kan kaskanta ai akwai kaskanci a ciki amma wanda dama yana da shi kai ma da ka ba din neman shiga kake yi neman albarka kake yi shi yasa malamai ka biyo malamai suka ce al sufla ana nufin al-yadu sa'ila saboda mazala yayi ta bayani akan ta la tazalu mas'alatu bi adikum hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa ala wajhihi mus'alatu lahm in kana yawan roƙo za ka zuta mutuncinka ce ka je kai kirare ka zo ka sayar a kasuwa shi ya a kan ka je ka roƙa, ka biya bukatun ka an baka ko ba ka ba kete wabda bi man ta'udu ka fara da wanda kake iyalanta wanda kake daukar dawaniyar su ne wa kenan matan matanka da ka da iyaye wato ka fara da wanda ya waje baka siyar wabda bi man ta'udu ai wabda bi man yajibu alayka infaquhum ka fara da wanda ya waje baka siyar da su kamar yadda azu muka yi bayani kare zama na da ganin wa a gida ka je kana farwa a wani wuri akwai ne wayannan mutanen fa inuwar gijinya ake ce musu da nan na nesa ke shan ki? duk na kusa da su tsoron su ce ba abin da yake musu sai na nesa na alfahari su yake zuwa yana yi wa yace khairu sadaqati ma kana an zahrin ghina mafi alkhairin sadaka shine wanda ya zama bayan wadata abin da ake nufi da wannan mafi alkhairin sadaka bayan ka wadatar da gidan ka ciyar da iyalanka ka ciyar da iyayenka da ƴaƴanka abin da ya rage sai ka bada sadaka amma ba wai ka ɗauko nasun ba za su jefa abinci sai ka ɗauko abincin wai saboda imani sai ka je ka ba da shi wa wani fi sabila sai kuma su wuni da yunwa za ka bar wajibi ne kai musahabi wannan ba shine sadakan da wato ainihin ake bukata ba za ka sadakan da ta fi alkhairi bayan iyalinka sun samu abin da zai ishe su ‘ya'yanka da matanka wannan kuma sai ka sai ka bayar wato wannan fassara ne da na wabda bi man ta'ud ka fara da wanda kake iyalanta da iyalinka sai ce wa man yasta'afif duk wanda ya nemi ya kame yu'iffuhu Allah Allah zai sai ya zama kamamme kun ga wannan ce ki kara nuna cewa alyadu sufal da bi roƙo ake nufi wato wanda zai kame ba zai kame daga barin roƙo ya nemi kamewa Allah zai sanya shi mai kamewa ma'ana kar ka ce wai sai Allah ya jarrabe ka da roƙo Ka ko za ta ni Allah ya jarrabe da roƙo in ka nemi ka kame Allah zai taimake ka ka zama ba mai roƙon ba ka zama mai kamewa don al'iffa wato ɗabi'a ce mai kyau ma ka roƙa idan ya zama lalura akwai lalura da zai sa ka roƙa to bai zama lalura ba sai yasa ka mai roƙo sana'a ka je ka kama sana'a in ka nemi ka kame to Allah ta'ala sai ya sanya ka ka zama kamin bi ya kamin bi dan abun da kake da shi sai ishe ka wani ba ba da shi bane kaje ka abu ba zai ishe wani daɗi kawai yake son ya ci roƙon bai zama lalura ba kar ka yadda da shi ka zama musta'fi mai kamewa mai kokarin kamewa ji haka yuhibbu Allah Allah zai sanya ki zama mai kamewa sai sa wancan da kaga ya kame ai yana ta iya kokari ne kokari yayi ta ya zama kame mai da ya kame yana jin kunya a haka haka kuma har ya tashi wa man yastaghni duk wanda ya nemi wadata a yughnihi Allah Allah ta'ala zai wadatar da shi wato wanda yake son ya wadata da iya abun da yake da shi Allah sai ya sa masa wadatan zuci wannan abun ya ishe shi wa man yastaghni wanda ya nemi wadatuwa da ɗan abun da Allah ya bashi yughnihi Allah Allah ta'ala zai wadatar da shi wanda ya mallaki miliyon ɗari, sai kuma ka mallaki dubu ɗari. sai kake neman Allah ya sa maka wadatan zuci dubu ɗari nan da isa maka ka ta ishe ka to sai Allah ya sa ka ishe ka kuwa sai ka kana ci kana sha kana dan suturan ka surutun asirin ka ba ka ga hankalin ka ba Allah bai zai sa maka burin abin da ba za ka iya samu ba in Allah bai ka wadatan zuci ba sai ya sa maka burin abin da ba za ka iya samu ba in riga ka sa ka ga ta wani ta fi kyau kana hararan ta wani kaga kajan ya same ka in abinci ne na wani in mota ne in gida ne to sai kai ta hankoron sai kayi wancan to kaga ka zama talaka kenan ko da kana da abin da zai ishe ka amma idan ka wadata da wannan wannan din ma ya ishe ni Allah ya kawo babban kuma nan ba haramta maka ba to wannan in ka zama haka to Allah ta'ala ya sa maka wadatan zuci kai ka fi kowa wadata alqanatu kanzul la yanfat wadatan zuci ta kace da bata da bata karewa za ka za ka ci gaba da amfani da ita ba tare da ta ta kare ba kad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu wanda ya zama musulmi Allah ya dan azurta shi da abin da zai ishe shi kuma ya masa wadatan zuci to wannan ya samu babban rabo ko da haka wani ma yana nan da kudin amma ba da wadatan zuci kullum cikin damuwa yake saboda bai gode wa Allah da abin da Allah ya bashi ba duk wanda ya nemi ya zama ya samu wadatan zuci yana ta kokari yana ta Allah ta'ala zai sa ya zama mai wadatan zuci sai zama baya da tashin hankali a rayuwa bangiji ta Allah ya samu dace da kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh